dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. Shin me ake nufi da auren zumunci? Aure ne wanda akan yi shi aka gina shi gisa alaƙa ta jini da jini tsakanin ɗanwa da 'yar kanwa ko ɗan 'yar kanwa da ɗanwa ko ɗan kare. Za ku cikakken bayani daga Malam Aminu Dambazo, ƙwararren malami a fannin halayya da zamantakewar ɗan Adam daga Jami'ar Bayero da ke Kano. Ku biya mu domin cikakken shirin. da farko dai ina so ah, jama'a su fahimci cewa zumunci abu ne mai kyau tarihi ya nuna cewa ƙasashe su kansu suna ci gaba ne ta bangaren yadda suka samu haɗin kan juna yadda su zauna tare da juna su aiki tare da juna domin su cimma wata manufa su hatta yaƙe-yaƙe da ƙasashe suke fama da su a shekarun baya haɗin kai wanda yake yana da alaƙa da zumunci ya samar da nasarori ga nahiyoyi da dama na duniya suka samu nasara akan abokan gabarsu to idan muka dawo da kalmar zumunci aure ne wanda akan yi shi aka gina shi bisa alaƙa ta jini da jini tsakanin ɗanwa da ‘yar kanwa ko ɗan ‘yar kanwa da ɗanwa ko ɗan kare. A bisa al'ada ta ƙasashen Hausa, wannan aure da akan yi wanda yake da alaƙa na, na jinsi na jini, abu ne wanda yake aka lura da shi a shekarun baya da suka gabata a matsayin abu ne mai matuƙar muhimmanci a lokacin akwai magana kamar ita kanta al'umma ba ta bunƙasa ba mutane ba su yawa kamar yanzu ba ɗaya kenan hmm. na biyu a wancan lokacin auren zumuncin nan da aka harsasa shi yawanci an harsasa shi ne ta bangaren a lokacin aure tsakanin wannan jinsi da wancan jinsi abu ne wanda yake ba a bashi kamar muhimmanci ba to saboda haka mutane ba su cuɗanya ba yadda ya kamata ba na mantawa kama a nan ƙasashe irin namu mun san akwai akwai mutane wanda yake sana'unsu daga da can a baya idan ba a ba wasu sana'u aure wanda suke wata sana'a aure to wannan yake nuna cewa mutane a baya a ƙasar hausa yawanci sun fi so su aurar da su sa'o'insu da mutumin da suke da alaƙa da shi kai tsaye na jini wannan a bisa yadda al'adar hausawa musamman ta baya ke nunawa shine cewa idan an samu wannan auratayya to wannan danƙon zumunci zai ci gaba ma'ana wannan alaƙa ta jini zai ci gaba musamman wasu suna cewa maimakon mutum ya fita waje ya auro abin da kalmar da suke cewa bare wato wadda ba shi da alaka da ita ko wanda ba shi da alaka da ita hmm. gara mutum ya aura wato ya rage daga cikin ita ainihin jinsin da ya fito wanda yake da shi ne a ciki To wannan shine kusan a takaice zan yi cewa abin fahimta ta da yadda shi zumuncin nan yake a ƙasa hausa a baya to sai dai kuma ban san tambayar ta gaba ba eh to tambaya ta gaba shine shin akwai matsaloli tare da shi yawan ah, to abin zan ce ni ba zan ce akwai illa ba hmm. ba zan ce akwai illa a cikin auren zumunci ba amma a yanzu a yanda duniya ta taro ta taho ta bunƙasa jama'a suka cuɗanya na yi magana cewa a baya cewa jama'a ba su bunƙasa ba idan kuma jama'a sun fara yawa a wani lokaci to magana cuɗanya tsakanin wannan jinsi da wannan jinsi shi ma bai gina ba sosai so abinda zan yi cewa eh zumunci shi ga bisa al'ada ta bahaushe abu ne mai kyau abu ne mai daraja abu ne mai mahimmanci to amma shi ga maganar aure wanda yake ana maganar zama tsakanin na mace da namiji bisa wani lokaci wanda yawanci hausa sukan ce mutu raba hmm. akwai matsaloli da sukan biyo bayan shi auren zumunci domin a yanda iyaye sukan hasasa wannan auren zumunci sukan gina shi ana gina shi ne fa ta bangaren ko dai namijin baya so dari bisa dari ko kuma ita yarinyar ita ma ba so take ba saboda haka so shi kuma aure ya kamata ya zama cewa eh, wato an gina shi bisa soyayya ko da da wasu magana na tarbiyya karatu sana'a al'ada aƙida jinsi da wani abu makamancin haka to ya kamata aure dole ne ya zama cewa an gina shi bisa alaka ta ce to mafi yawan matsalolin da suke tasowa suna tasowa ne a bangaren cewa ɗaya daga cikin mm, namiji ko mace za ka samu ita ba ta so ko baya son ai wannan aure na zumunci wanda iyaye za su ke sun ji sun gani lalle lalle wace yarinya su sai ta aure ko kuma wane ko yana so ko baya so sai ya aure ne to kaga wannan zai haifar da matsaloli da dama a can gaba wannan na farko zai jawo ba jituwa ma'ana ba zaman lafiya za a koma baya kenan a gani hmm. na biyu na biyu ko da an zauna an haƙura an zauna ko da an haifi yara yaran za su iya tasowa a cikin wani hali mawuyaci na bangaren kangara ga su ba marayu ba amma ba za su samu abin da muke kira socialization ba wato tarbiyya ta gari domin iyayen ba su zauna lafiya ba da juna saboda alaƙar su wadda yake ba a yi sun ne da niyya ba wanda iyaye ko kakanni su suka ɗabbaka abin ta ƙarfi da yaji saboda haka wannan zai iya a yara wanda za a iya samun matsala wadda muke magana kamar su da rinfansu kankara kuma yaran za su shiga wasu wasu wasu wasu halaye. Wasu hanyoyi. Hmm. Saboda haka garin a ɗinke zumunci abu na biyu da nake zuwan ce ne cewa to auren zumunci yana iya zuwa kuma ya raba zumunci kenan ta wannan bangaren domin idan isa za ga in an yi auren zumunci an gina shi yayin da aka samu matsala kuma ana tinja tinja ana gudun kada saki domin idan saki ya zo raguwa ta zo to wannan zumuncin da aka yi tsakanin a gullafi to shi kuma zai iya zuwa ya rage to babban matsala ta faru kenan hmm. akwai wata shawarwari ko kira misali ga matasa musamman masu tunanin uh, auren zumunci a zukatansu? Eto, eh to a idan idan idan yaro ne ya ga yana son yarinya ko yarinyar ita ta ga tana so kuma bata abin nan ba ta nuna tarbiyyar ta to saboda haka wannan wannan abu ne mai kyau kawai dai abin da shawara shawara ne ya kamata da farko iyaye su dinga kokari suna nuna wa 'ya'yansu abin da ya kamata zaɓa ma'ana su nuna wa 'ya'yansu ya kamata su zaɓi tarbiyya su zaɓi mutumin da yake eh, girmama mutane mutumin da yake ganin na gaba mutumin da yake da addini makamancin haka idan iyaye suna wayo da 'ya'yansu wannan to za a samu za a samu ragin samun wannan matsalar domin iyaye ba su matsa sun takura sun ce mm-hmm. yarsu sai ta yi yana da alaƙa kamar fa da auren dole in ka kula shi mm. auren zumunci maimakon a yi shi bisa bisa bisa alaƙa ta so to yawanci shi aka kata sai kuma ya kusa tafiya ya zama kusan auren dole ta wani bangare to abu na biyu da nake so in ce iyaye sai su rage ainihin ah, su rage ikonsu nuna ikon su. Hmm. idan namijin ya nuna cewa kamar baya so a auren zumuncin nan ko mace ta nuna ba ta son auren zumuncin nan to akwai bukatar iyaye su haƙura su su wayo da eh, ɗansu ko su kai ta ɓangaren ka zaɓi mutum da yake da akwai wataƙila wani nau'in wanda ake so hada su idan daga baya eh, kanta ko kanta ya waye tana iya ganin cewa akwai bukata ko yana iya ganin cewa akwai bukata a yi wannan auren zumunci amma kada a takura to hmm. saboda haka ya kamata babban alhakin magana auren zumunci ya shafi iyaye ne musamman iyaye hmm. eh, eh, domin su suke kokarin a dinke barakar wajen dinke barakar kuma sai ya samu matsala to kamar wani lokacin wasu iyayen sukan kokarin hada auren zumuncin ne saboda rashin abin hannu eh, misali rashin isassun kuɗi da za su biya wa ɗiyan sa'auru daga waje kana ganin wannan ba ba wani matsala tattare da haka eh to shi wannan wala wala wala yi ne kamar auren sadaka hmm. eh wannan yawa wacce na farko auren zumunci muna kiransa cross cousin marriage marriage hmm. wanda yake ake yi ba eh. wannan shine charity marriage charity wanda ake duba alaƙar mutum a baki bisa magana ta tattalin arziki to wannan kamar akwai wannan aure a baya zamu wasu shekaru can da suka wuce a ƙasar hausa da musamman a wurare kamar kuma ƙasar borno a tsakanin mutanen kanuri bare mm. birnin borno mm. wannan wannan aure wanda ake yi na zumunci domin ko rashin hannun abin hannun mutum wannan ana yi kwarai da gaske a lokacin a tsohon kanin barno ana yin wannan domin ɗaya daga ciki ba shi da abu abin hannunsa amma kuma ana ganin mutum ne wanda yake na Allah mutum ne wanda yake mai tarbiyya musamman wanda yake da ilimi na addini a wannan lokacin hmm. ana ɗaukan ya a bashi domin saboda alaƙarsa saboda ibadarsa to ita in ba ta so ba zai iya zama na a misali kamar auren dole ba kenan eh ya ya zama ya zama kwarai idan idan yarinya ba ta so a yana faruwa yana faruwa hakan ai yaran ba su da yanda za su yi saboda iyayen su suna kokarin suna kwaɗayin watakila ilimin da wannan mutumin yake da shi ko kuma ibadar da wannan mutumin yake da shi in ba ta ba in cewa tarihi ya nuna cewa ita kamar borno borno har yanzu ta yanzu wanda yake maiduguri ai tsohuwar daula ce wadda yake ilimi ya kafa a wajen tun kafin jihadin shehu usman dan fodiyo wannan ya ba da dama cewa akwai masana da yawa a wurin nan so saboda haka kuma ilimi an ba shi amfani eh, an ba shi muhimmanci saboda haka mutane da yawa suna kwaɗayin su ɗau 'ya'yansu su ba wa mutumin da yake da karatu a wannan lokacin mutumin da zai iya musu addu'a musamman zai iya addu'a ga ainihin dangin ga uwar ga uban saboda haka ga harkokinsu domin samu buɗi saboda haka ba za su damu ba za su yi ƙoƙari su alaƙanta wannan zumuncin nasu da irin wannan malaman masana kuma a irin wannan hali gaskiya yarinyar ita take cutuwa domin ita ba lalle ne zama da cewa tana son mutumin da aka ba aka ba ta ba eh